ما زاغ البصر وما طغى ganinsa bai kauce dama da hagu ba kuma bai wuce inda aka iyakance masa ba